A ƙauyen Kulele na yankin Difane shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin ƙaddamar da ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zai haɗa rijiyoyin man Agadem da tashar jirgin ruwan Seme da ke jamhuriyar Benin. Aƙalla miliyar ko biliyan dubu biyu da ɗari hudu na sefa ne ake saran kashewa kafin a kammala wannan aiki abin da zai bada damar bunƙasa tattalin arzikin Nijar in shi ministan man fetur makwai Gado. Nous allons passer d'une production de 20.000 000 barils jour à une production de 100.000 000 barils jour. Ya ce daga ganga dubu ishirin da muke fitarwa a kowace rana a can baya, za mu lullunka zuwa ganga dubu ɗari a kowace rana. Euh, Tuni dai 'yan Nijar suka fara nuna farin ciki akan wannan yunkuri na haɗin gwiwar China da Nijar. Malam Ciroma Aisami kusa ne a ƙungiyar fafutukar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa wato Rotab. Tun da ƙasar mu ta fara haƙo man fetur ba mu kai ɗanyen mai muna saida saidawa. Haƙowa ne ake yi eh, a tace shi sannan a saida. To yanzu tare da wanga bututu za mu rinka eh, mukan kanmu mu kai ɗanyen mai cikin bisa kasuwa ta duniya mu saida ke. Abu ne wanda an kula Eh, ƙasa da talakawa suna iya cin amfanin shi sosai. A watan Nuwambar 2021 ne ake sa ran kammala wannan aiki da zai samar da aikin yi ga mutane akalla dubu biyar sai dai Sidik Ali na ƙungiyar Mitrad na cewa akwai buƙatar taka tsantsan. Duk inda akwai mai fetur, akwai cin hanci da kuma akwai bala'i. To bala'i har yanzu dai Allah ya kare mu. Tunda duk abin da ake kana gani kasan lakca da sauransu bai shahu wancan wajen mai fetur ba. to yanzu ka gani cin hancin nan yanzu ta fara zuwa in kuna tunan shekarun jiya yau ya kai makaman sati biyu sabon gobarar da aka sa difa ya yi wasika zuwa ga ministan na petrol ya ce ya aka yi a kasan difa ana da mai ana tono mai amma wayannan kamfanoni wanda suna tono mai depuis 2015 2015 yau shekara hudu mm. sun kaura daga difa sun koma can zandar ko motar su guda ba a gani a can abin a difa daga can suna rekrutin mutane wayannan da mutane rekrutin kuma ba san ko yaya ne ake rekrutin ba za dai a soma ayyukan shimfiɗa wannan bututu mai tsawon kilomita 1982 a wani lokacin da rahotanni ke cewa ɗanyen mai ya malala a ƙas a sakamakon fashewar bututun da ke haɗa rijiyoyin agadem da matatar soraz a makon jiya saboda haka ilyas abubakar shata na ƙungiyar rotab ke nuna damuwa akan barazanar da muhalli ka iya fuskanta. Sai irin banar da wannan bututu yake yi dabar ga rayuwar dan adam ga rayuwar dabbobi ga kasar da muke noma da ita ga itacen da muke amfani da su na yau da kullum da ya kamata a bi ka'idodin dokokin eh, eh, tsabtace muhallinmu. A shekarar da tara ne gwamnatin jamhuriya ta biyar a ƙarƙashin shugabancin Tanja Mamadu ta cimma yarjejeniya da kamfanin CNPC na ƙasar China, wacce a ta aka fara haƙo man fetur a rijiyoyin man a Gadem tare da gina matatar Soraz a Zander, kafin daga bisani a fara sayar da shi a kasuwannin ƙasar a shekarar 2012. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.